Assalamu alaikum. Kamar yadda kake gani farkon title na wannan bidiyon hanyar da za ka bi ka gano wayarka ta Android wadda ta ko kuma ka sace. Amma da fari yana da kyau a ce ka mallaki abin da ake ce ma Google account ko kuma Gmail kamar wannan. Da shi za ka yi amfani domin ka gano wayar ta ka ta Android wadda ta ko kuma ka sace. idan wannan shine farkon zuwa ka wannan channel akwai wata kalma da za a gani kasan wannan bidiyon ta subscribe sai ka taba ta sannan ka taba alama karora domin sanar da kai sabon bidiyo da zarar na dora akan lokaci idan bidiyon ya birge ka sai ka danna mai alamar like a yanzu a ce kamar wannan wayar ita ce wayar da ta tabbata kana so ka gano a ina ne wayar taka take sannan kuma a wani guri ne take wani layi ne aka sa mata za ka yi kokari ka samo aron wata waya mafi kusa da kai kamar a misali a ce ka samu aron wata waya mafi kusa da kai kamar wannan a ce ka samu aron wata waya abinda za ka yi za ka yi kokari ka sauke wannan application ɗin da kake kallo ko kuma ka shiga play store ko ka shiga description na wannan bidiyon za ka zo ka ga wannan application ɗin sai ka je kai downloading ɗin shi abinda za ka yi za ka shigo cikin play na wayarka kamar haka bayan ka shigo play na wayarka abinda za ka yi za ka dan rubuta find my phone kamar wannan da kake kallo ga yanan find my phone sai ka taba kan shi bayan ka sacin da ka sacin zai zai kama wurin installing sai ka install din shi idan kuma kana da shi a wayar ka za ga ya baka gurin open kamar wannan da kake kallo sai ka taba open kana taba open ya kama wannan fuskar abinda za ka yi sai ka taba wurin sign in domin ka sa email din da yake kan wannan wayar da ka taba kamar haka ya kawo ma wannan fuskar email ɗin da yake isa kan wannan wayar shine za ka sa nan domin ka gano a ina ne wayar taka take a misali sai ka zo nan ka sa email ɗin da yake kan wannan wayar kamar yadda kake kallo da yake na riga na kofi ɗin shi ka zan yi posting sai ka bayan ka riga kasa sai ka taba go ko next bayan ya yi sacin idan kana network mai kyau za ga cewa nan da nan ya kama fuskar shi ta gaba idan network ɗin naka baya da kyau za ga cewa dan ɗauki lokaci ko kafin ya kama fuskar shi ta gaba idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel akwai wata kalma da za gani kasan wannan bidiyon ta subscribe sai ka taba ta sannan ka taba alama ƙwararwa domin sanar da kai sabon bidiyo da zarar na ɗora akan lokaci idan bidiyon ya birge ka sai ka rana mai alamar like sanan faso ake da buƙatar a sa faso ɗin wannan email email ɗin da yake kan wannan kan wannan wayar shi ake da buƙatar a sa misali a ce yanzu ka riga ka sa faso sai ka taɓa next ko go na ya danganta bayan ta riga ta kama wannan fuska sai ta taba alaf ta ba shi dama ya aiki a wayarka kai tsaye za ga cewa a yanzu yanzu haka batirin cajin wannan wayar yana da 12% sannan kuma tana amfani da layin airtel ne kamar yadda kake kallo gane ya riga ya bada sannan ainihin suna ainihin wayar kuma techno pop 2 tana sama idan ka kula kuma za ga cewa ga yanayin account ɗin yana amfani a wayoyi guda uku sannan tana kuma ta nan ne za ka yi ta zoomin har ka gano a ina ne wayar taka take kamar nan da ka yi ta zumin ka yi ta zumin za ka ga ka har gurin da wayar taka take bayan ka gano ka je daidai gurin da wayar taka take amma ba ganta ba abinda za ka yi sai ka taba play sound kamar nan kana taba kai tsaye ga ita wannan wayar ta riga ta dauki rangin kai tsaye kai tsaye ka ji wayar ita wannan wayar ta riga ta ɗauki ringin kamar yadda kake kallo sannan abin da za ka yi abu na gaba bayan ka gano wayar taka sai ka taɓa stop domin sanin ba da za a yi a iya tsaye da shi domin ba ringin ne na kira ba balantana a ce ringin ne wanda wani sa. bayan ka gano wayar ka karɓi ka to abin da za ka yi sai ka taɓa stop sannan ne kawai za ka tsaye da shi bayan ka stop ɗin shi ya riga da ya tsaya ko kuma ka je ka nemi wayar dai ba ganta ba ka rasa yadda za ka yi ka gano wayar ta ka bayan duk ka bi wannan hanya abin da za ka yi da farko za ka yi ka shigo wurin tana zaɓi na biyu amfanin wannan za ka yi ka tura ma wannan wayar security yadda koda yadda da a ce hannun wani wayar take bai isa ya shiga ya ma wani bincike ba kanta ko da a ce wanda ya karbi wayar taka ya riga san security da yake kanta kai kuma kana da wani sirri cikin wayar taka wanda baka so wani ya sani ko kana da wasu hotuna ko kuma wani abu makamancin wannan abin da za ka yi sai ka taba wurin security ka sama ita wannan wayar taka security cikin sauki a misali yanzu zan sa wani security bari kawai sabon wani guda biyar maganan nan za ka yi confirming shi ma sai ka karasa security a misali kai tsaye don kakul za ga ita wannan wayar dai ba ta da security kwata-kwata a kanta kawai sai ka taba next bayan ka riga ka sa security sai ka taba ok kana taba ok nan abin da take ake nufi da wannan abin da kalmar da kake so ka turo a kan sikirin ɗin wannan wayar ma'ana ko da wata magana ce a ce wayar ta ka yi neman ta ba ganta ba to za ka ka tura ma wannan wayar saƙo ta mesej amma kan sikirin ta nan zai ga saƙon wanda wayar take hannun shi sai ka tura mai saƙo da Allah wani idan ka ga kaza kaza kawai kai ka san irin maganar da za ka tura mai ko da na ka ce kana buƙatar layin wayar ka ne ko kuma taimaka ma za ka ka bashi tukuicin shi na menene ya danganta daga yanayin abin da ke za ka tura mai sako a misali zan tura ko da salam ne a misali da yanayin kaga gana sa salam ma'ana sallama sai ka zo nan shi kuma amfani wannan za ka sa nambar wayar da kai tsaye zai kiran ka da ita domin ku yi magana da shi ya zo ya kawo ma wayarka ko kuma kai ka je karɓe abokka cikin sauƙi a misali ga yanin 0 barakon sa 555 a misali yanzu a ce wannan nambar wayar ita ce na sa'ada ita nake so a neme ni idan wayar tana hannun wani mutumin kirki sai ka taɓa wannan abu kana taɓa kai tsaye yanzu sako ya riga ya zo cikin wannan wayar kaga idan ka kula za ga cewa ga salon ɗin na turo nan sannan kuma wannan abun yana taɓa alamar gurin kiran nan za ga cewa kai tsaye zai kira wayar da na sa nambar wayar ta misali kuma shi bai sai cire wannan security ba a misali kaga lambar wayar da na sa nan zai kira ta kai tsaye same ta kuma sannan kaga security da na riga na turo ma wannan wayar ya riga ya hau kanta bayan da zai iya eh, cire ta ko da a ce kana da wani security can baya wanda ka samu shi bai san shi ba to kaga ko da ya san shi ba zai iya cire ainihin shi wannan security ba idan ka kula za ka ga cewa shi wayar tana da security amma me ba wanda ya sai ya cire shi sai kai da ka turo shi duk ma abin da zai sare ba zai bude ba sai dai kawai idan ya sa wanwan ɗin guda biyar wanda aka sa kaga shi kenan yanzu security ya riga ma ya hau kan wannan wayar sai dai idan ka zo idan ka so za ka ka cire ka bayan wayar taka ta riga ta zo hannunka kawai za ka shiga setting idan ka kula za ka ci a can baya wayar ba ta da security amma me a yanzu wayar ta riga ta samu security sai ka shigo bayan wayar taka ta da hannunka sai ka shigo ka cire mata security gabaki daya idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel akwai wata kalma da za gani kasan wannan bidiyon ta subscribe sai ka taba sa sai ka taba ta sannan ka taba alama karora domin sanar da kai sabon bidiyo da zarar na dora akan lokaci sai kuma abu na gaba ta nan ƙasa za ga wani rubutu na zaɓi na ƙarshe ras device sai ka shiga ta nan shi kuma amfanin wannan wayar idan kana son ka goge dukkanin bayanan da suke cikin wannan wayar baki ɗaya komai da komai da ke kan wannan wayar ya goge kana taɓa nan za ka goge komai da komai da yake kan wannan wayar bayan duk ka bi hanyar da ka san ka gana nuna ma wayar ka ba ta dawo hannunka ba za ka yi ka ganin domin ka goge dukkanin wasu bayanai da suke kan wayarka ma'ana ko da kana da wani sirri ne ko hotunan matarka ko na 'ya'yanka ko kuma dai wani abin da ba ka so ya fita wani ya gani kawai sai ka shiga nan ka goge komai da komai da yake kan wayarka da yake ni a yanzu ban son wani abu ya goge a ta zan bar shi idan wannan bidiyon ya birge ka sai ka danna mai alamar like sannan idan kai sabon zuwa ne wannan channel akwai wata kalma da za ka gani kasan wannan bidiyon ta subscribe sai ka taba ta sannan ka taba alama karora domin sanar da kai sabon bidiyo da zarar na daura akan lokaci sai mu haɗu da ku a bidiyo na gaba za ka yi ka yi sharin ɗin wannan bidiyon zuwa ga whatsapp twitter facebook ko ma a ina ne domin yan uwa su ma su ƙaru